assalamu alaikum yauwa gashi nan na dawo zan shiga cikin kasuwa da na shiga ɗazu so dama kun ga ga balance ɗina na ina da dala ɗari wacce na yi tofin ɗinta ɗazu a cikin demo account ɗina so gashi nan kun ganta na yanzu tana nan to yanzu zan shiga na ga kasuwar da na shiga guda biyu so gashi nan na taɓa wajen chat so kun ga gashi nan ya buɗe mun so yauwa gashi nan kamar yadda kuke gani ga gurin chat ɗin nan so yanzu bari na shiga kun ga wannan ita ce ta bin da na shiga za ku ga tun daga nan gurin na yi bayin yanzu ga suwar tana nan so kun ga na samu riba yanzu na na shiga na duba a profit nake so sai ita kuma ɗayar za ku ga ita kuma za ku ga ga inda take yanzu so kun ga tun daga can inda zero, inda 1.00 din nan kun ga daga nan ne ita ma gashi nan a cikin riba nake so kun gani so wannan abin mai kamar manjagara shi na taba ya kana nan so kun ga gashi nan profit dina da nake ciki ɗaya nayi buying ɗaya nayi selling gasu nan yanzu duka a cikin riba nake so yanzu zan shiga na yi closing so dan nan gurin na taba kun gan shi nan na dan yi slicing daga hannun hagu zuwa dama ok daga dama zuwa hagu ko so gashi nan nan gurin na jawo ina silizin slicing ɗinsa shine ya buɗe mun wannan to ga wani alamar good nan nan na taɓa so shine kanu nan so zan yi closing with profit saboda ina sauri ne kun gani saboda na fita da ribar da yawa na ga ribar raguwa take so gashi nan yanzu zan taɓa nan kun gani na yi closing ɗin kasuwa guda ɗaya so saura wannan guda ɗayar ita ma yanzu bari na sauri na shiga na yi closing saboda in fita da riba na ga ribar tana raguwa tunda ban shigo da wuri ba so gashi nan ita ma na jawo so kun gani shi ma zan ce close with profit so da loss ne za ku ga close with loss so gashi nan na yi close with profit so kun ga yanzu na samu riba so yanzu za ku ga dala ɗari ta za ku ga yanzu ta karu duk da dai kuɗin ba yawa kun ga gashi nan ta dawo dala ɗari da wato 0.76 na samu cent 76 so kun ga ina laifi tun da kasuwar ba wani daɗewa ne a ciki ba so kun ga bari na dawo nan ku ga ainihin kuɗin nawa kun gani da dala ɗari ce daidai kun ga yanzu ya dawo dala ɗari da ɗigo saba'in da bakwai wato 176 and cent so kun gani ga abin da na samu na so haka ake shiga a shiga a trading a wannan kasuwa ta forex gashi nan ba wahala so sai kuma a darasi na gaba mun gode